shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Eh, kamar yadda dai muke gani lokaci yana sake tafiya, yana sake ƙarewa. Kasancewar ana sha tara da wata, kenan za a ashirin da wata a yau da fara kwanakin da ثلثي يفرق يا عدمي ثلثي لدي يا عدمي أنشبه ثلث له wanda kuma shi ne mafi darajar waɗannan kwanakin mafi falalar waɗannan kwanakin su ne kwanakin da idan mutum ya yi tsakaci da wani abu a baya yanzu zai cike wannan gifin da wannan tsakacin da ya yi kwanakin da idan ba a rubuta mutum a baya a cikin listin waɗanda Allah ya gafarta musu a watan Ramadan ba, yanzu zai yi ƙoƙarin ya shiga cikin wannan listin na waɗanda suka samu gafara Allah. Idan a kwanakin baya da ya iya shiga cikin waɗanda Allah yake ‘yantawa ba, kamar yadda manzon Allah ya faɗa kowace rana, Allah yana da ‘yantattu da yake ‘yantawa a cikin dararen Ramadan. To idan mutum bai shiga cikin waɗannan ‘yantattun a kwanaki ashirin da suka gabata a baya ba, to yanzu ne yake da damar da zai tsaya ya ga cewa lallai lallai ya shiga cikin waɗannan da za su sami ‘yantuwa daga azabar Allah, ya shiga cikin waɗanda za su sami gafara Allah, ya shiga cikin waɗanda za su sami aljannar Allah a cikin waɗannan kwanaki. Da haka yadda muka ga waɗannan kwanakin sun wuce kamar kyaftawar ido, to haka su ma waɗannan goman da suka rage za su wuce kamar kyaftawar ido shi yasa duk wasu lokuta da kwanaki masu falala a cikin al'umma za ka samu a waɗannan lokutan akwai wani abu da ake shagaltar da mutane da shi a cikin waɗannan lokutan ba su a samun damar da za su iya ribatar waɗannan kwanakin kamar daren sallah da kasancewar shi dare ne mafi alkhairan dare a duniya to za ta samu dare ne wanda aksarin mutane sun shagaltu duk wanda Allah ya mai taufiki a wannan daren ya tsaya ya yi aikin alkhairi to zai samu sakamakon da bai taɓa zaton samu ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda mutane sun shagaltu a irin wannan lokacin shi yasa a wani wurin ma manzon Allah yake cewa yin ibada a lokacin fitina lokacin da aka shiga cikin fitina mutane sai ta shagaltu da fitina to yana daidai da yin hijira zuwa gare ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da yin hijira zuwa ga Madina a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya shagaltu an shiga cikin bala'i da tashin hankali kai kuma ka samu lokaci ka koma ka bauta ma Allah ka yi aiki na ibada to haka waɗannan kwanakin suke kwanaki ne da za a raba hankalin mutane wani gaba ɗaya tunanin shi ya koma zuwa ga abin da ya shafi harkar sallah ne kawai ya zai yi samu abincin sallah ya zai samu ɗinkin sallah ya zai samu kayan sallah ya zai yi ma iyalan shi kayan sallah ya zai yi ya samar da cefanen sallah Naka in ka je kasuwa za ka same ta a cike irin cikar da take yi, irin cikar da masallatai suke yi a farkon watan Ramadan. Daga a farko za ka ga mutane sun tattaru sun mai da hankali a ibada, a ƙarshe kuma sai ka ga mutane sun shagaltu da wasu abubuwa wayanda za su ɗauke hankalinsu a kan wannan ibada. yasa duk wanda ya samu tawfiki shi Allah ya datar da shi hankali shi ya dawo kai a lokacin da mutane suna shagaltuwa da harkar kasuwa da siye-siye da siyo abubuwa shi kuma hankali shi ya dawo kai shi bada ya fi kowa da domin idi ba shi ne ado da kaya da mutum ya sa a sallah ba da wannan ake gane idi إنما العيد لمن غفرت له إيدي شيني وانت يتاشي رانا إيدي أمتا فتاكو بالميش أو تتمطار وانا شيني حقيقة نمي إيدي da bai samu kayan sallah ba koda bai samu abincin sallah ba to duk wanda ka ga yana murna ya sa kaya ya yi ta abinci to shi yake tayawa murna domin dama an sa idin ne saboda an yi gafara a watan ramadan wannan bikin samun gafarar da ‘yanci da aljanna shi ne ake idi domin godiya ga Allah. To ina ka ga idi kai da baka samu gafara Allah ba, ina ka ga idi da ba a tira sunanka a listin ‘yan wuta an sa ka a listin ‘yan aljanna ba. Da ka sai zama ba idi ba kai ne kake ba kai ake yi ma idin ba wasu kake tayawa idi. saboda ne saboda baka yi abin da ya tantanta ta zama ta yi idi ranar da aka zo idi ba Lata wannan kwanakin kowa yana da damar da zai yi ƙoƙarin ya shiga cikin waɗanda za su yi idi na haƙiƙa ranar sallah wanda za su tashi a ce sun samu gafara Allah suna murna suna biki suna jin daɗi suna gode ma Allah da haka wannan shine abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a kai ya ga cewa lalle ya samu wannan kyautar da Allah yake ajewa a ƙarshen watan Ramadan ita ce kyautar daren Lailatul Qadr da Allah yake sawa to ka tsaya ka ga cewa kai ma kana cikin waɗanda za su ci wannan kyautar kada ka yi asara a ce ka yi shekara ɗaya biyu uku kana tafiya har yau baka taɓa cin kyautar Allah ba a cikin watan Ramadan samun kyautar Allah kuma ya danganta da yadda ka raya waɗannan dararen guda goma na ƙarshe da suka rage a ciki dole za ka dace da wannan daren domin rana ce wadda tana cikin waɗannan kwanaki goma idan ka raya waɗannan kwanaki guda goma to lallai ka samu dacewa da wannan daren da ka raya kwana goma kuwa domin a ribaci shekara arba'in da shekara tamanin da uku ba abin wani abu mai wahala ba ne a ce za ka raya kwana goma cikakku saboda ka samu bonus na shekara tamanin da uku a duniya wanda shi ne daren lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shaha wata dubin na yana daidai da shekara tamanin da uku to don ka raya kwana goma don ka samu shekara tamanin da uku ai ba wani abu ne mai wahala miliyan tamanin ma za ka iya raya kwana goma gaba ɗaya ba ka yi bacci ba don ka same su ko ba za a iya ba sai ta raya kwana goma nan daren su gaba ɗaya na gama za a ba ka miliyan tamanin ba ma miliyan tamanin ba ko to tela ma ko dubu ɗari biyu watakila zai haɗawa amma yana raya kwana goma yana ya ƙimar waɗannan kuɗin a wurin mu sai ta zama ta fi ƙimar wannan kyautar da Allah ya aji a cikin wannan daren kenan in za mu iya ɓata dararen gaba ɗaya saboda mu samu dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ko wani abu da bai kai haka ba amma kuma ba za mu iya kata waɗannan dararen saboda mu samu daren lailatul qadr ba kenan mun fi imanta wancan al'amarin na kuɗi da duniya fiye da wannan kyautar da Allah ya aje mana daga sai mu yi ƙoƙari mu yi iya abin da za mu iya don mu dace da waɗannan kwanakin wannan tambaya yana magana a kan cewa a cikin azumi kuma har yi kamar yi kuma har aka yi mai allura aka yi mai allurai amma ni bai karya bai karya azumi ba da aka wasu ne cewa azumi na kakari to abu biyu a cikin wannan shine mai azumi ya yi amai sannan kuma an yi ma mai azumi allura abu na farko shi ne yin amai ga mai azumi akwai yanayin da mutum zai yi amai amai ya zama azumin shi ya karye akwai kuma aman da mutum zai yi ya zama azumin shi bai karye ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi ya ce man istaqa'a man zara'ahu qai'un ko man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alayhi wa man istaqa'a fa alqada duk wanda amai yayi rinjaye shi mana ba shi ya ƙaƙaro aman ba aman da kanshi ya zo to wannan babu ramuwa a kanshi azumin shi na nan daga dan kana zaune kawai amai ya taso maka saboda wata rashin lafiya ko saboda wani abu na matsala ko haka nan ka yi amai to wannan ba zai sa a ce azuminka ya karye ba azuminka yana nan babu biya za ka ci gaba da azumi sai manzo Allah ya ce wanda ya ƙaƙaro amai da kanshi ya ƙaƙaro amai ko wannan yana da biyan azumi azumin shi ya kari daga duk wani abu da kai dan ka ya sa kai ne kai sababin ƙaƙaro aman Ta zo ka sa wani abu kana asuwaki kana tusawa a baki ya zama sanadiyar amai ya taso maka kaga wannan kai kai sababin ƙaƙaro aman da kanka ko kuma ka zuwa na abu na tashin zuciya ka sa hannu ka ƙaƙaro amai ko ka ga wani abu na ƙazanta da ƙyama ka ji ba za ka iya ba bari ka je kai amai ka ƙaƙaro aman da kanka to duka wannan yana karya azumi. Na duk wanda ya ƙaƙaro amai da kanshi, azumin shi ya karye. kenan anan idan aman da yayi ba wai dalili shi ya haifar da abin ba ba shi ya ƙaƙaro shi saboda ciwo ba to azumin shi yana nan idan kuma shi ya ƙaƙaro shi saboda yana jin wata damuwa a cikin shi yana jin in yayi amai zai samu sauƙi, ya ƙaƙaro aman yayi to azumin shi ya karye, zai biya azumi shi kuma allura ita ma kala biyu ce akwai allura ta magani akwai allurar da ake yi a matsayin ta zama a maimakon abinci wanda wannan masu yin allurar su ne za su tabbatar ma mutum wannan wata irin nau'in allura aka yi mai allura sai ta magani kawai mujarrabi ko allura sai ta maimakon wanda za ta zama mafafin abinci to in allura ta abinci ce wannan azumi ya kare babu azumi amma allura ce kawai ta magani ba shi da lafiya ga wata allura da ake yi ma mai irin wannan rashin lafiyar aka yi mai wannan babu matsala a tattare da ita ko da ya ji ɗanɗanon alluran a makogwaron shi ko wani abu makamancin haka wannan ba abin da zai samu azumin shi da zai ci gaba da azumi kamar yadda ya saba amma abin da yake na cewa mara lafiya har ya kai amai da kuma yi mai allura to yana cikin waɗanda shari'a ta yi masauƙi wurin aje azumi Naka ba wai gwaninta ba ne ko jarumta ba ka da lafiya ka ce dole sai ka yi a shari'a ta dama ko matafi ban ba shi dama ya biya azumin a wasu kwanaki da ban bayan wucewar wata hakan ba ka da lafiya a wani wanda da mafi sauki shi ne ka ajiye azumin domin ka samu ƙarfi ka samu cikakkiyar lafiya domin ka ƙarasa sauran ibada da take kanka kada ka ce kana cikin rashin lafiya sai ka tsananta ma kanka cewa dole sai ka yi inda ba yana ganin cewa ya kusa kaiwa ba ne watakila bari ya samu ya ƙarasa da kyar kada ya zamanto ya wuni an kusa shan ruwa kuma ya ce bari ya aje saboda ciwon amma dai abinda da mutum ya fi cancanta shi mutum ya kula da abin da ya shafi lafiyar shi ya ɗauki sauƙin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya yi amfani da shi wannan shi ne zai fi mai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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون نعم بايا الله سبحانه وتعالى يا yi بياني na abin da Yahudawa suka yi na watsi da littafin Allah, sai kuma ya faɗa mana inda suka dawo suka kama shi ne wata ba'o mata shayatinu ala mulki Sulaiman. Sun zo sun bi abin da shaiɗanu suke rawaitowa, suke karantawa, suke ƙirƙira na ƙarya dangane da mulkin annabi Sulaiman, da cewa annabi Sulaiman ya mallaki al'umma ne da aljanu da mutane da kuma dabbobi ta hanyar sihiri sai Allah ya kore ma annabi Sulaiman wannan ƙarya da ƙage da suka yi mai ya ce wa mata fara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba kenan sihiri kafurci ne don haka shi ba kafuri ba ne shi bai yi aikin kafurci ba walakin na shayatsi na kafaru siri shi ɗanu su ne waɗanda suka kafirta me yasa suka kafurta yu'allimuna an-nasa sihir suna karantar da mutane sihiri suna koya ma mutane wannan mummunan aikin na sihiri a cikin al'umma wama unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut wannan ita ce gabar da muka kwana akai ita ce kuma gabar ke ce ku ce akan ta dangare da maganganun malamai na tafsiri a kan wannan aya yanzu mun fahimci gaba ta farko da ta gaba alaƙar tsakanin gabar farko da wannan gabar wa ma kunzina ne malakaini zafi a hausa wa ma'ruf nan ne inda malamai suke da maganganu daban-daban dangane da yadda ma'anar aya farko waɗansu daga cikin malamai suka ce wa ma'un zina alal malakai ne ma ɗin nan ma'anarsa wallazi unzila alal malakai ne sila ce mace ta sila sai zama wallazi unzila alal malakai ne a bisa ga wannan ma'anar suna fassara ta da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko suke cewa wa ma unzila alal malakaini ma'ana wallazi unzila alal A aqafi ne aka yi A aqafi ne aka yi a kan asihir sai zama ma'anar ayar yu'allimuna an-nasa wa yu'allimunahum ma unzila alal malakaini yu'allimuna an-nasa sihira. wa yu'allimunahum ma unzila ala al-malakai sai zama ma'anar shi suna koyar da mutane sihiri sannan kuma suna koyar da mutane abinda aka saukar ma waɗannan malakai ne din kenan abu nawa suke koyar da su abu biyu sihirin da suke koyar da su daban sannan sihirin waɗannan mutanen ma unzila ala al-malakai ne din shi ma wani nau'i ne na sihiri daban suka ce shi ne sihirin da aka faɗa a ciki cewa wa ya na ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji shi ne wa ma unzila alal malakaini din wannan ita ce ma'ana ta farko daga cikin waɗannan ma'anonin ma'ana ta biyu suka ce aqafi ne akan ma tatlu shayatin sai zama ma'anar ayar واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وانا ما أنر تاشا بمبند واتا وقوبة شاما تاشا بمبند واتا واتا تفرقوا سنا كويا ومتاني سهري kuma suna koya wa mutane abin da aka saukar ma waɗancan malakai ne ɗin a Babila. a wannan ma'anar ta biyu kuma su yahudawa sun bi abinda shaidanu suke faɗa akan annabi suleiman da sihiri sannan kuma sun bi abinda aka saukar ma waɗancan malakai ne bibabila haruta wa maru bin ne aka haɗa da wannan a can kuma ko yadda sihirin ne aka haɗa da wannan wannan ita ce ma'ana ta biyu ma'ana ta uku suka ce abin da ake nufi wattaba'u ma tatlu shayatin wa ala mulki sulaiman wa alama unzila alal malakai. sun bi maganganun da ake faɗa akan mulkin annabi sulaiman menene maganganun da ake faɗa kan mulkin annabi sulaiman sune wayancan bayanan da muka karanta a jiya da cewa an tattara takardu cewa yayi amfani da littattafai ne na sihiri to sun bi wannan magana da shaidanu suke faɗa sannan kuma sun bi wata magana ita ma shigan irin wannan wadda ake dangantawa zuwa ga wasu mutane guda biyu ma unzila alal ne bi babila haruta wa maru sai zama wannan su ne ma'anonin guda uku a bisa wannan ma'anar fuska ta farko waɗansu malamai kuma suka ce a'a korewa ake yi ma ɗin ba sila ba ce ma ɗin nafiya ce korewa take da aka ce wa ma ta fara Sulaiman da iman bai kafo ta haka kuma wa ma unzila ala al ne bi da wa sannan kuma ba a saukar ma wasu mala'iku guda biyu a babila masu suna Harut wa Marut ba a saukar musu da su ana korewa ne duka kamar yadda aka kora kafirci da shi da aka da haka kuma a nan aka kora wannan aikin ga waɗannan malakai na ɗin da aka ce akwai su a babila masu suna haruta da marut ma'unzila alaihima ba a saukar musu da komai ba ba wani abu da aka saukar musu saboda su ma waɗannan mutanen guda biyu da aka ambata suna da isa shigen irin wancan isar ta annabi Sulaiman alaihi salam waɗanda suka tabbatar da cewa akwai mutanen kuma an saukar musu kuma suna karantar da mutane sihiri sun tabbatar da haka suna ba da dalilin faruwar wannan Wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun rawaito riwayoyi masu yawa dangane da wannan cewa waɗannan malakai ne ɗin ana nufin mala'iku ne guda biyu. Wannan mala'ikun guda biyu kuma an saukar da su ne da Babila a garin Babil, gari ne daga cikin manya-manyan birane a ƙasar Iraki. Da ka sun sauka a wannan garin sunansa Haruta wa Maro, yu'allimunan nasa sihir, suna karantar da mutane sihiri. aikin da suke yi suna koyar da mutane sihiri amma wai za su koyar da mutane sihirin wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun bala takfur ba sa koya ma kowa sihiri sai sun faɗa mai cewa mu dinnan fitina ne wannan abin da muka zo da shi jarrabawa ne fitina ne da ka kada ka kuskura ka kafirta ba na kada ka yi aiki da wannan sihirin kada ka yi abin da bai kamata ba haka suke faɗa ma wanda za su koya mata sai suka tabbatar da cewa wayannan mutanen wayannan haruta da marutun suka sai ai wasu mala'iku ne guda biyu me yasa sai sababin da yasa aka saukar da su a nan ɗin, har suke yin wannan aikin shine suke kawo waɗannan tsoshin masu yawa daban-daban cewa mala'iku da suka ga saɓan Allah na ‘yan adam ya yi yawa suke cewa ya aka yi aka ma samar da waɗannan mutanen a bayan ƙasa waɗanda suke saba ma Allah har suke cewa da su ne da ba za su saba ma Allah ba wace Allah ya ce a zaɓo zaɓaɓɓun mutane a cikinsu daga cikin mala'ikun a zaɓo zaɓaɓɓu guda biyu shi ne suka zaɓo haruta wa maru shi ne sai aka saukar da su duniya don a jarraba su a gani abinda suke faɗa ɗin haka ne ko ba haka ba ne da haka sai Allah ya sa musu irin ɗabi'a ta sha'awa irin ta ɗan adam yadda ɗan adam yake sai aka saukar da su duniya da haka daga nan suka fara rayuwa har suka aikata ayyuka na saƙo da zunubi da alfasha da sauransu daga nan shine sai aka azabtar da su aka ba su zaɓi cewa su zaɓa azabar duniya ko azabar lahira sai suka zaɓi azabar duniya wa shi ne ake azabtar da su a wannan wurin na ƙasar babila aka rataye su a cikin wata rijiya ake musu azaba to wai nan ne suke daga cikin jarraba wanda aka yi musu sannan an sa su su rinka koyar da mutane wannan nau'in na sihiri to wannan shine abin da wasu suke rawaitowa daga cikin malaman tafsiri dangane da wannan kissa wayannan kissoshin haka suna rawaito da sauransu amma wayannan kissoshin gaba ɗayan babu wata kissa da ta inganta daga islamin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da al'adar ibn Jabir rahimahullahu ta'ala ya faɗa ce dukkanin waɗannan riwayoyin da aka rawaito waɗanda aka rawaito daga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda aka rawaito daga wasu daga cikin sahabbai aksarin su dukkan su ba wanda ya inganta da isnadi ingantacce tabbatacce ana duk wani abu da aka danganta da manzon Allah a wannan kissar to al'amarin bai inganta daga manzon Allah ba babu wani abu wanda ya inganta wayanda suka tattara wayannan riwayoyin sai suka fassara ayar da waccan ma'anar cewa sun bi abin da shaidanu suke faɗa a kan mulkin annabi Sulaiman sannan sun bi wannan abin da ake rawaitowa dangane da waɗannan mutanen almalakai ne waɗannan mala'ikun guda biyu da babila a garin babil da su ne sunansa haruta da maru suka ce wannan shine abinda ayar take nufi shi yasa fuska ta biyu kuma banda wannan fuska wanda suke tabbatarwa sune wanda suka kore abin gaba daya suka ce ayar korewa take yi yadda ta ce wa ma kafara Sulaiman haka ta ce wa ma unzila alal malakai duka korewa suke yi annabi Sulaiman bai kafirta ba kuma ba a saukar ma waɗannan mala'iku guda biyu wani abu ba. Domin yasa suka yi ƙudurin cewa akwai wanda ya ce akwai wasu mala'iku ne da aka saukar musu wani abu na sihiri shi yasa aka kore a nan ko babu. Daga Yahudawa suna da awar waɗannan mutanen, cewa Haruta da Maru mala'iku ne su ma an saukar musu da sihiri. an saukar musu da ilimin sihiri da haka ana koyan ilimin sihiri a wurinsu wanda yana cikin da'awar da yahudawa suke yi shi yasa sai ya zama wannan da aka ce wa ma unzila alal malakai korewa ake yi kamar yadda aka kora waccan da'awar ta yahudawa akan annabi suleiman haka kuma a nan ma aka kora waccan da'awar da suke yi na cewa akwai wasu mala'iku guda biyu a garin Babila wanda sunansa Haruta da Maruta kuma suna karantar da mutane sihiri. Kama dole ya zama akwai dalili wanda ya sa Yahudawa suka yi wannan kudirin. Haka nan ai ba za a zo a kirkiri abu ba ko? A ce ai akwai wasu mala'iku su biyu sunansa Haruta da Maruta suna karantar da sihiri. Dole a samu dalilin da ya sa aka yi wannan itikadin. Dalilin da ya sa suka yi wannan itikadin kamar yadda al’imam Muhammad Jamaluddin al-Qasimi rahimahullahu ta'ala yake cewa yace yadda al'amarin yake ne akwai wasu mutane guda biyu a garin Babila wayannan mutanen sunansa Harusa Haruta da wa Marut su biyu akwai su da wannan sunan kuma mutane ne waɗanda suke mayaudara mana sun yaudari mutane a wancan zamanin sun yaudari Yahudawa, sun fito musu da surar cewa bayan Allah ne su salihai. Alhalin ‘yan damfara ne, matuta ne, masu sihiri ne, daga suka bayyana a matsayin bayan Allah ne salihai mutanen kirki. Daga ya kai ga mutane suna girmama su, suna ba su daraja, suna ba su ƙima. har ma ya kai ana ganin anya waɗannan mutanen kuwa mutane ne ba mala'iku ba ne daga nan aka fara ƙarin cewa waɗannan ba ‘yan adam ba ne mala'iku ne saboda mai saboda ana da kuma abubuwan da suke amfani da shi na sihiri wanda mutane suke ganin abubuwa wanda ya sha bambanta da a kamar a tattare da su da aka sai aka fara yi musu kallo irin na mala'iku a matsayin cewa waɗannan mala'iku ne biyar da aka idan da aka ce mala'iku da cewa babun jira alal malakai ne ba a saukar wa wasu mala'iku ba an kira su da mala'iku ne a bisa ne a bisa itiqadin waɗancan da suke ganin kamar mala'iku ne su yasa aka kira su da suna mala'iku amma ba asalin mala'iku ba ne su a halitta, ba na mala'iku a ƙudurin waɗancan da suke kallonsa a matsayin mala'iku, shi yasa aka ce wa maƙon ziya alal malakai, da haka suna tafiya suna ma mutane irin wannan yaudara, kuma suna koya ma mutane nau'i na sihiri. Suna koya ma mutane wani nau'i na sihiri, amma in za su koya ma mutum nau'i na sihirin, وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ba wanda za su koya mana wannan sihirin sai sun ce mai lallai mu fitina ne kada ka kafurta bana za mu koya maka wannan sihirin zai zama fitina a gare ka bana kada ka yi abin da yake saban Allah ne kada ka yi abin da yake kafirci ne me yasa suke yin wannan yace suna yin wannan ne don su ƙara nuna ma mutane su na ƙwarai ne su mutanen kirki ne ta yadda dai masu bokanci suke yi za a ce ga hatimi za a baka hatimin annabi yusufa amma ka ji tsoron Allah kakka kuskura ka je ka yi ma mata aure kakka kuskura ka je ka yi abin da yake na haramu abin da yake saban Allah ba haka suke yi ba to shine wannan su ma suke yi wa ma ni min ahadin hatta yaqula na nahnu fitnatun fala takfur su nuna cewa su na Allah ne su suna kan shiriya suna kan daidai su maka wa'azi da wannan abin da za su baka kada ka je ka yi wani abu na saƙon Allah kada ka je ka yi abin da Allah bai yarda da shi ba shi asali yin tsirin ma Allah ya yarda da shi ne to ta yaya za ka je ka ce wai ka a yi abin da Allah bai yadda da shi ba in an baka hatimin a sai ka je ka yi abin da Allah bai yadda da shi ba dama hatimin Allah ya yadda da shi ne to shi ne abin da suke yi ya ce suna faɗan irin wannan ne saboda su nuna sake ɓatar da mutane su sake nuna musu cewa su bayan Allah ne su salihai ne su mutanen kirki ne to a haka mutane suke ta ruduwa da su har ya kai ga suna itikadin cewa lalle waɗannan ba mutane ba ne, mala'iku ne su. To shi yasa sai aka yi magana a cikin ayar da irin abin da su suke ƙudurcewa a kan waɗannan mutane. Sai zama ayar korewa take yi, da a ce su waɗannan Yahudawa sun bi abin da shaɗanu daga cikinsu suke faɗa a kan mulkin annabi Suleiman na cewa annabi Suleiman ya mallaki mutane ne da tsafi da sihiri kuma annabi Suleiman bai yi sihiri ba annabi Suleiman bai kafurta ba haka kuma Allah bai saukar ma sun bi Allah bai saukar wa waɗansu mutane a garin Babila masu suna Haruta da Maruta ba, ba a saukar musu da wani abu ba, wanda suka zo suna koyar da mutane sihiri to Allah bai saukar da wannan abun ba idan wannan shi ma yana cikin duk abubuwan da shedanin su suke raya musu dangane da wannan al'amarin shine wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur sannan har daga cikin abin da suke fara shedanin suna ce musu wa ma ta'allamu na ismuha ما يفرقون به بين المرء وزوجه وسنا koya da wurin waɗannan mutanen guda biyu Harut wa Marut suna koyon abin da za su rinka raba tsakanin mutum da matar shi da ana suna koyon sihirin da kare sihirin da ke raba tsakanin mutane wanda yanzu suke cewa a yi wa sihirin sihirin me ake ce mai yanzu farraku ko suna koyon sihirin farraku shine ma kuna bihi bainal mar'i wa zauji. Shi ne abin da suke yi yanzu a ce an yi hatimi na farraku farraku an raba tsakanin wane da wane ko an raba tsakanin wani da mai gidan shi ko an raba tsakanin mata da miji ko an raba tsakanin wasu abokai a je a yi irin wannan sihirin saboda irin wannan aikin Allah ya ce to wannan abin duk babu shi ba inda Allah ya saukar ma wani mutum irin wannan wahayin da cewa mala'ika ne ya zo ya koyar da mutane irin waɗannan abubuwan wanda za su rinka raba tsakanin mutane da matayensu a cikin al'umma. Daga wannan duka yana cikin ma'ana ta biyu kenan, wanda take nuna korewa ake yi a cikin ayar ba tabbatarwa ake yi ba. kuma tabbatar da cewa korewa ɗin ake yi wannan shine zai fi dacewa da kore duk wani iskali da za a iya fuskanta a cikin fassara aya duk da cewa akwai da yawa daga cikin malaman tafsiri magabata wanda sun tafi akan tabbatarwa ɗin ba korewa ba kamar sa al ibnu jarir al-tabari da sauransu sun tafi akan tabbatarwa ba korewa ba amma dai su yakin ayar idan aka ɗauko shi a zuwan korewa shi ne zai dace farkon ayar ya dace da ƙarshen ayar ba tare da an ba farkon ma'ana daban ba an ba kuma ƙarshen wata ma'ana daban zai zama da farkon da ƙarshen duk sun tafi a ma'ana ɗaya duka Allah korewa yake yi yana kore ma Sulaiman kuma yana kore waccan da'awar da ake yi na cewa akwai wasu mala'iku guda biyu a garin Babila wanda suka zo suna koyar da sihiri duk babu ko ɗaya a cikin biyu kamar yadda annabi Sulaiman bai yi sihiri ba haka kuma Allah bai saukar da waɗannan mala'iku su zama masu koyar da sihiri a cikin al'umma ba saboda dalilai masu yawa wanda za a kawo dalilai za a kawo dalilai masu yawa waɗanda suke nuna cewa tabbatar da wannan kissar zai zama akwai iskali a ciki ta ɓangarori daban-daban. Da abin da yake a dunkule ayar tana nufin cewa Yahudawa sun watsar da littafin Allah, kuma sun zo sun ɗauki abin da shaɗanu suke raya musu dangane da mulkin annabi Suleiman, da kuma abin da shaɗanu suke raya musu dangane da wa'yancan littattafai ko wa'yancan malamai na sihiri da suke raya cewa mala'iku ne, da haka sun ɗauki wancan abubuwan a littafin Allah sun mai da shi ne abin roƙo. wanda za su rinka ruko da shi a cikin mutane maimakon su riƙe littafin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah maɗaukacin sarki ya kora wannan kina an tabbatar da cewa akwai sihiri a tattare da su amma wannan sihirin bai da alaƙa da wani annabi daga cikin annabawan Allah ko bai da alaƙa da wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah Siyasa yasa sai Allah madaukakin sarki yace wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah Allah yace su din ba za su iya cutar da kowa da shi ba sai da izinin Allah da aka ce wa ma hum hum din ana nufin su yahudawa ko kuma ana nufin masu sihiri da su masu sihirin ko su yahudawan ko kuma su shedanin da aka ambata a cikin aya dukkan su wa mahum bi dharrin bihi min ahad illa bi idnillah ba za su iya cutar da wani mutum da wannan sirrin da aka tafiye shi ya hijirar da ta kai da ta zo da mu da shi na wata sai ke tani na wata mai da ke nan da ta zo da suke tafiya wannan mutane ba ta bisara gaba daya ba za su iya karɓar wani wannan sihirin ba illa bi iznillah sai da izinin Allah ma'ana sai da ganin damar Allah da iradar Allah in Allah bai so ba su tara duk sharrin da za su tara ba wanda za su iya cutarwa da shi in kaga wani ya cuci da sihirinsu to dama Allah haka ya so haka ya ƙaddara abin zai same shi amma in ba haka ba ba wani abu da za su iya yi su cutar da wani da wannan sihirin shine wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa a cikin alƙur'ani dangane da annabin shi fasiduni jami'an sun malatun guru ku tattari gaba ɗaya duk ku ƙulla mun kaidin da za ku ƙulla kada ku saurara mana ba za ku iya yin komai ba sai abin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mu shine ma'anar ba na, illa ma ka kataba Allahu lana huwa maulana ce ba wani abu da zai taɓa samun mu sai abin da dama Allah ya rubuta zai same mu in Allah bai rubuta ba duk sharrin mai sharri da yahudancin ba yahude ko shedancin shedani ko sihirin mai sihiri to wannan ba zai iya cutar da mutum da komai ba shine wa ma hum rina bihi min ahadi ba wani mutum ko kwaya daya da za su iya cutarwa da wannan sihirin nasu in ba da ganin damar Allah ba da iradar Allah subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama ya kaddara mutum zai cutu da wannan abun to zai cutu da shi amma Allah bai kaddara ba ko dukkanin masu tsafin duniya za su tattaru ba za su iya cutar da mutum da komai ba shine abin da gabar take nuni a kai wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah haka dole a wuri ɗaya tana nuna mana cewa ba wanda ya isa ya cutar da kai babu kuma wanda ya isa ya amfanar da kai ba tare da ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ba sai zama gabar tana daidai da hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فذال الله يتيك سني ان الامه الدنيا غبا ايا ذات تتر akan su cutar da kai da wani abu ba su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da dama Allah ya rubuta maka tun daga cikin cikin mahaifa a lokacin da aka turo mala'ika ya rubuta komai don ba a rubuta wannan abun ba to in duniya gaba ɗaya za ta haɗu ba za ta iya cutar da kai da komai ba to haka idan ba a rubuta ba in duniya gaba ɗaya za ta tattaru ba za su iya amfanar da kai da komai ba ka san wane ka san wane kowa na ɗan uwanka ne kowa na wanka ne kowa na ne babanka ba abin da zai iya amfanar da kai na arziki sai abin da dama aka rubuta mata a wannan littafin da aka rubuta Daka ba mai iya amfanar da kai babu kuma mai iya cutar da kai shi ne wa mahun bi na bihi ahadi illa bi iznillah yanzu ana magana akan shedanu ana magana akan yahudawa ana magana akan masu sihiri wayanda su ne masharrantan duniya kenan su ne masharrantan duniya to duk sharrinsu Allah ya ce ba za su iya cutar da kai da komai ba ballantana kuma wanda bai kai su sharri ba ballantana kuma wani mawallakin ya ko wani mai ba abin da zai iya cutar da kai da komai duk yadda ya kai in ba Allah ya da ya fara wannan abin da ya ne gaba da ga kira ba da yake ni na ana da yake ni da ba da ji wa sai da al'adar Allah sai da kaddarawar Allah da ka sihiri bai isa ya yi aiki ya canza kaddara Allah ba sihiri kuma bai isa ya yi aiki ya canza abin da Allah ya rubuta ma mutum na kaddara ba da ka sihiri bai iya canza wannan duk abin da kaga ya samu ya samu ne dama haka Allah ya kaddara kuma ya sa wannan sihirin ya zama sababin faruwar wannan abin in Allah bai ga dama ba a je a yi sihirin a gama amma kuma ba abin da zai faru wannan shine ma'anar wa mahum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah sai Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da zai cutar da su ne wala yanfa'uhum kuma ba zai amfanar da su ba ma'ana wannan sihirin duk yadda ka kai ga koyan shi Allah ya ce to cutar da kai zai kuma ba zai amfane ka ba wani irin cutarwa da amfani ake magana a nan ana nufin cutarwa na lahira ko cutarwa na duniya ko cutarwa na duniya da lahira wanne ake nufi a ciki Allah ya ce suna koyon abin da zai cutar da su ba zai amfanar da su ba shin zai cutar da su a duniya ba zai amfane su a duniya ba kuma ko zai cutar da su a lahira ba zai amfane su a lahira ba ko zai cutar da su a duniya da lahira kuma ba zai amfane su a duniya da lahira ba wanne ake nufi bayan su malaman tafsiri suka ce a lahira ake nufi mana zai cutar da su a lahira kuma ba zai amfane su da komai ba a lahira idan an je wanda ya je lahira da sihiri ya je lahira da kafirci zai amfana da wani abu ba zai amfana da komai ba cutuwa zai yi babu amfani cuta tsantsa to wannan shine ma hum wala yanfa'u wala su kuma suka ce a'a abin da yasa suka ce a lahira suka ce ai suna amfanuwa da wani ɗan abu ɗan kaɗan a duniya ba ana ba su kuɗaɗe ba ana sai musu motoci ana sai musu gidaje ana ba su miliyoyin kuɗi na sihirin da za su yi da abin da ake so su yi suna samun amfani a duniya ko ba sa samu suka ce ma ya zubuhum wala yanfa'uhum kenan a lahira ake ne har ma ana kawo musu kaji ko ana kawo musu kaji da raguna da shanu ana yayyankawa ana cin daɗi duka wanda yana amfani ne ko ba amfani ba ne amfani ne suka sai kenan kora amfanin da tabbatar da tutarwa tsantsa a lahira ake magana waɗansu malamai kuma suka ce a'a duniya da lahira gaba ɗaya game da an auna amfanin da za su samu a duniya ɗin da kuma asarar lahiran wannan amfanin za a kira shi da suna amfani ba za a kira shi da amfani ba da haka cutarwa ce tsantsa duniya da lahira balma a wari ɗaya duk wanda ya san bokanci da sihiri da asalin ɗabi'ar bokanci da sihiri ba bokaye na na tuwatuwa ba na damfara mai sihiri da boka na gaske akwai wanda yake dama shi neman abinci yake yi cuta ne kawai ya san matuci ne shi to ba su ake magana ba ke da ke ne za ka kashe rayuwar shi a cikin cuta ba ka taɓa ganin shi lafiya ba ka taɓa samun mai sihiri na gaske boka na hakika na gaske ka same shi yana jin daɗin rayuwa ba a ya sa da da bokayen na gaske a a abubuwan bishiyoyi ke malan nagin din tsaniya nagin din kuka nan suke zuwa suna rayuwa rayuwa kamar ta dabbobi irin rayuwar da suke yi kenan to duk wannan sihirin ma ya zurruhum wa la cutar da su yake bai amfanar da su da komai wanda yake yi din ma a cikin gari a cikin mutane na gaskiya za ka samu shi kanshi za ka ga yadda rayuwar shi take ko ka ga 'ya'yan shi da zuriyar shi da matan shi a cikin matsaloli na aljanu iri-iri kullum saboda ana wahalar da su ne aljanu su ma kuma suna ramawa akan waɗanda suke wahalar da su Daga za ka samu abu ne yake yi amma shi ma ya fi kowa tsufuwa yana cutar da kanshi yana azabtar da kanshi da gaske in dai bokan na gaske ne in dai bai sihirin gaske ne ba wai na neman abinci ba naka ya na ma humne ne wala yanfa'u cutar da su kawai yake yi baya amfanar da su a komai ko a duniya ko a lahira mun ga yadda masu sihirin fir'auna aka tattaro su a cikin 'yan kwanaki duk da ƙwarewarsu da iliminsu da iya sihirin amma an kawo su an tattara su a gaban fir'auna ana ba su umarni kuma har sun zo suna roƙo a inna lana la ajiran in kunna na hannun galibi. to za a ɗan biya mu wani abu in mun yi garaba a kai in mun ƙure shi za mu ɗan samu wani alawus ne da za a ɗan ba mu mu ma mu ɗan rage da wanda ya kai matakin da zai iya zuwa a kira shi yayi yayi muqabala da annabi a sihiri amma yana roƙon a dan bashi wani abu to wannan sihirin nashi yana amfanar da shi da wani abu baya amfanar da shi da komai wahala ce kawai mutum yayi asarar duniya kuma yayi asarar lahira haka Allah ya ce ya ta'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum sai ce wala qad alimu kuma su haƙiƙa sun sani suna sane su Yahuda wanda suka aje littafin Allah suka bi wannan abu suna sane cewa lalaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun san duk wanda ya sema kanshi wannan aikin na sihiri ba shi da rabo a lahira sun san da wannan ba wai a jahilta suke yi ba suna sana cewa duk wanda ya sai makan shi sihiri da yasa aka kira abin da siya saboda canji ka je ka yi, ka ba da littafin Allah ka karɓi littafin sihiri ka aje littafin Allah a taura da ƙur'ani ka je ka ɗauko littafin sihiri ka mai da hankali a kai kana koya to kamar an yi canji ne shi yasa aka kira shi da suna siya a matsayin ciniki ne sun san duk wanda ya irin wannan cinikin malahu fil akhirati min sala ba shi da rabo a lahira kwata kwata ya gama ajarabai shi na lahira ke ke sa duk mai sihiri da boka ya riga ya yi canji rabai shi na lahira ne gaba ɗaya ya ɓarar ya ɓarar da rabon gaba ɗaya sannan kuma a duniya ba zai amfana da abin da yake samu ba bai da wani amfani bai da mutunci da kima a cikin mutane kowa yana kallon shi a matsayin fasiki har masu zuwa a wurin nashi ma suna kallon shi a matsayin fasiki sun karewa sabon Allah ta sami za ka fi yi a cikin da Allah ba ya da ta ba mutunci a duniya sannan kuma an fara da rayuwa irin wannan hukumar ta masu sihiri Allah ya ce ma na fil min kala ba shi da wani sauran rabo a lahira duk wanda aka ce zai shiga wuta ana sa rai wataƙila in ba ba ne ba zai dawwama a cikin wutar ba amma aka ce ba ka da rabo a lahira gaba ɗaya akwai wani abu da za a sa ma rai a kai shi gaba ɗaya komai fa babu ba ba ka da komai na rabu a lahira to shi ne mafi bala'i na ukuba da za a yi wa mutum hukunci da shi kenan ya lalata duk wanda ya ɗauki sihiri to ya lalata rabai shi na lahira gaba ɗaya ya yadda cewa rabai shi na lahira a rushe shi a zubar da shi ya ɗauki wannan shine wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun san wannan shine hukuncin duk wanda ya doshi sihiri a littafinsa a attaura haka yake cewa duk wanda ya ɗauki wannan hanyar ba shi da rabon lahira amma kuma duk da haka suka ɗauki wannan hanyar da haka Allah ya ce wala bi sama sharau bihi anfusahum tir da irin wannan abin da suka siyar ma kansu irin wannan cinikin da suka yi irin wannan mummunan abin da suka siya labisa tir da irin wannan al'amari Allah ne yake tir da aikin to wannan aikin ya munana ya zama abin tir abin Allah wadai ne wannan aikin da suka ɗauko ma kansu Allah ya ce laukanu ya alamun inda a ce suna da ilimi inda sun san haɗarin abin da sun san cewa wannan abin da suka siyo wani abu ne wanda yake abin tir abin Allah wadai suka canza ma kansu da shi suka ba da littafin Allah ko suka yi watsi da littafin Allah bayan bayansu suka koma suka kwaso waɗannan tarkacen suka mai da su su ne a gabansu kamar yadda za ka gani yanzu da yawa a cikin masu irin wannan harkar za ka ga sun watsar da abin da ya shafi littafin Allah an kwaso irin waɗannan tarkacen littattafan an tara su shamsul ma'arifi wasu ma hadda wani tari zabura ne shi ma wai zabura ce ta annabi dawuda da wane ne wai an mai da hankali mutum da bai gama fahimtar qur'ani ba wai yanzu har ya tsallake ya koma zabura Daka ya watsar da littafin Allah ya kwaso wancan kwashe-kwashen na Yahudawa ya aje da su yake aiki. wa'yan wayannan littattafan da wayannan rubuce-rubucen da suke da su, su ne za ka samu har yanzu su ne a hannun mutanen da suke ‘yan duba da waɗannan bokayen suke amfani da su a wayannan zaurukan nasu. Duk wani yanki da kada an ce ya shahara da malaman duba, don kaje za ka samu wayannan littattafan tare-taren za ka samu su ne suke amfani da su. Musamman wancan littafin na Shamsul Ma'arif. wanda yake ɗauke da waɗannan hatiman hatimin wane da hatimin wane ga sunan tari tari ya sa su ma waɗannan da in ka je wurinsu za ce to ga hatimi za a haɗa maka wani haɗi wannan aka baka kana haɗa shi kana zuwa duk wanda ka gani kawai ta so ka ta gama sai ma wa'azi kuma anan ko a ce kuma kai ka ji tsoron Allah amma kan ka kuskura ka je ka yi ga wanda yake ba muharrama ko ka yi mata aure ko kaza irin dai yadda waɗannan suke faɗa akan haruta da maru kama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur Na ka sai su mai irin wannan wasiyoyi kwace da hajjibin mulki na annabi Sulaiman za a haɗa maka yasa duk masu neman mulki sai an rinka zuwa waɗannan zaurika ana nemo sa'a za su je a yi musu waɗannan hatiman a haɗa su ba da abin da za su bayar sai amma an kai ci wannan mulki ka ji tsoron Allah ko kuma a ce ma ya kawo ma an gama a ce je ka kawai kakka dawo sai an rantsar da kai magana ta ƙare kai kana iya ɗora gwamna ta zo ka naɗe a cikin zaure da buzu sai an kawo ma sadaka ba za ka je kai ka haye kujerar ba ko ka je ka ɗauko wanda za ka ɗora ka ɗora amma kuma kai ka je ka zauna kana kallo da wayanka da komai da iliminka ka je ka ce wai yayi maka aiki a ɗora ta in yayi maka aikin ba sai ka kawo in ma ba ka bayar da yawa ba sai yayi korafi kuma wai ya ce shi ne yake ɗora ka in ka ɓata mai rai kuma a sauke ka ka duka wannan aiki ne Allah ya ce wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min kala. duk wanda ya kan kanshi irin wannan aikin to bai da rabon lahira da ka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa aikin kafirci ne ma kafara Sulaiman ya sake tabbatar da cewa koyar da aikin kafirci ne walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr ya sake tabbatar da cewa mai aikin kafiri ne dan wuta ne ma lahu fil akhirati min nasib la lahu fil akhirati min ba shi da rabo a lahira Daka wannan tsananin ya ukubar ta yi yawa shi yasa ya zama akwai ka dan sihiri ko dan duba a cikin al'umma to bala'in ya wuce yadda mutane suke zato bala'in shi da haɗarin shi ya wuce yadda ake zato da haka Allah yake ta wannan gargadin mai tsanani akan abin da suke aikatawa Da ta sauran ragowar aya ɗaya da take da alaƙa da wannan, in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi mai zuwa za mu ƙarasa abin da ya shafi ayar sai mu dora akan inda muka tsaya Allahu wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina na'am to masha Allah na'am okay akwai bayan Allah da ake sanarwa yanzu cewa sun fara saka gudunmawarsu a asusun batir na sola ko akwai wani bawan Allah ya saka dubu ashirin akwai wani kuma wanda ya sa shi ma nashi wanda ba a tabbatar ba da adadin kuɗin ko to za an tabbatar za a da haka muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wannan aikin da suka yi ya zama sanadi na haskaka kabarinsu bayan mutuwa da kuma kabarin iyayensu gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya kuma ba su ikon ci gaba da ɗorewa akan irin waɗannan ayyukan na alkhairi ya kuma sa su zama sanadi na waɗanda wasu za su koyi da su domin su shiga cikin man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda ya sunnanta wata sunna ne kyau to yana da ladanta yana da ladan kuma duk wanda ya aiki da wannan abu wanda shi ma irin haka ya faru maza Allah ya yi caccelan ba da taimako da gudunmawa wani bawan Allah ya shiga ya kinkimo dukiya ya zo ya zube a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mutane suna gani kowa yana kowa yana zuwa yana zuwa yana zuwa yana tsayawa ta zama Allah ya ce wanda ya ce da sunna ne kyau amma musulunci yana da ladan abin da ya yi kuma yana da ladan wanda koyi ya yi aiki da wannan ya ka bin shi ma ne ina fata Allah ya sata musu da aiki. Allah ya su da kyautatawa a duniya da kuma lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد